من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين السلام عليكم مركم ولا سادوا أيو لهدي أشرند تقوس قوة المحرم shekara ta bakwai bayan hijira wanda ya daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya don ci gaba da karatun littafin sharhul warakat fiqh sharh waraqat fi usul fiqh wannan shine darasin mu na nawa na 20 idan ba manta ba dai muna cikin al'am haka ne ko a wancan lokaci ina jin mun yi karashin magana ne da muka faro ta darasin da yake kafin wancan din dangane da siyagul umum siga ta farko al-ismul mu'arrafu al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wallam siga ta biyu ismul jam'i طبعا ونحن ta uku al-asma al-mubhama al-asma al-mubhama kamar wanne. Asma'u shurut da kuma الأسماء الاستفهام الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة akan shi ne muka tsaya ko mun je siga ta hudu la fin nakirat wal muradu anna la al murakkaba ma an fi al umum za mu tashi inda ce wa baqiya siyagun ukhra lam yata'arrad laha al musannifu haka ne ko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها أولا لفظ لفظ كل وهي من أقوى صيغ العموم لأنها تشمل العاقل وغيره المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ويلحق بكل ما دل على العموم بمادته ذكر الجميع ومعشر ومعاشر وعامة وكافة ونحوها جميل ثانيا المضاف لمعرفة سواء كان مفردا أو جمعا كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم دقتكم واتو سيغوجين sigogi haka kuma akwai kullu wato shi mai littafin bai ambace ta ba shi yanzu mai sharhi yake ambatarta nace wa baqiya sigun ukhra lam yata'arrab laha al-musannif akwai waɗansu sigogi waɗanda ake amfani da su lid dalala ala al-umum mawallafin littafin shine al-Imam al-Juwayni lam yata'arrad laha bai bujiro dan bayani akan su ba bai bayanin su ba wa min ha cikin su na farko akwai lafzu kullu kullu wa hiya min aqwa siyag al-umum ita ce mafi karfin siga ta umum li'annaha tashmalu al-aqila wa ghayruhu domin lafazin kullu ya shafi al-aqil ya kuma shafi ghayru al-aqil an gane ku wal al muzakkar wal muannas ya shafi al muzakkar kuma ya shafi al muannas al mufrad wal musanna wal jam ya shafi mufrad da musanna da jam da haka lafazin kullu ita ma siga ce daga cikin sigogi na umum wa hiya min aqwaha ubangiji ta'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kaga anan gurin ya shafi kowace rai mace namiji dan adam dabba tsuntsu halittun sarari halittun cikin ruwa da sauransu kullu nafsin za'iqatul maut da mutane da aljanu gaba daya wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum tabbata gari ce kullu nas yaghdu fa ba'u nafsuhu fa mutiquha aw mubiquha dukkan mutane na wayan gari da safe a ɗaya daga cikin halayen nan fa ba'i'un nafsahu akwai wanda yake sayar da kansa shine wanda ya wayi gari wato wajen aikin alkhairi fa ba'i'un nafsahu ya sayar da kansa kenan ma'ana ya bayar da ransa farashi don neman yaddan Allah subhanahu wa ta'ala famu akwai mai yanto kansa kuma ya yanci kansa daga wuta aw mubiquha akwai kuma wanda zai hallakar da kansa ya waye gari yana mai hallakar da kansa wato dai mutane sukan wayi gari a ɗaya daga cikin halaye nawa biyu ko uku don mutum ya kalli lafazin sai ga kamar halaye uku ne fa ba'iwan nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha amma hakikanin gaskiya fa ba'iwan nafsahu shine mu'tiquha din ya yanci kansa kenan daga daga fushin Allah daga azabar Allah mu bi ku hakumu wanda ya halakar da kansa wanda ya waye gari da aikin alkhairi ko cikin aiki na sharri kamar dai da manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin yace annasu rajulan duk mutane kashi biyu ne an gane ko ko dai mutum ya zanto barrun taqiyun karimun ala Allah wato bawa mai da'a shine albarru attaqi mai tsara dokokin Allah karimun Allah wanda yake da mutunci a wurin Allah yake da daraja a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum da kuma ko mutum ya zanto wato shaqiyun hayyunan Allah ya zanto wulakantacce sannan kuma marashin arziki a wurin Allah subhanahu wataala wato ko mutum ya zama wannan ko mutum ya zama wannan kaga ashe mutanen biyu ne kenan idan ka kalli wancan hadisin ka kalli wannan sai ka kamar abu ɗaya ne fa ba'i'un nafsahu fa mutiquha aw mubiquha ma'ana dai mutane kashi biyu ne mahallu shahid cikin hadisi yace kullun na anan gurin akwai wanda ba zai shiga ba kowa ya shiga fari ko baki malami ko ɗalibi mace ko namiji ɗaya mutum biyu jam'i duk sun shiga ciki wa yalhaqu bi kull ma dalla ala al-umumi bi maddatihi zai shiga daidai da kullu za a riskar da shi da kullu shine duk abin da ya nuna umumi bi maddatihi ta hanyar harfan da suka gina shi mithlu jami'u kamar a ce jami'u harfan da suka gina shi jim da mim da a duk inda suka haɗu to suna nuna taruwar abu da yawa ba sa nuna kadaici duk inda aka ce jama'a ya jima'u jam'an ijma'an yujmi'u ajimi'u. wannan madda din ta jimun da mimun da ainun madda ce sinadari ne wanda yake nuna taro da yawa to kaga ya zama daidai da me da kullu wa in kullun lama jami'un ladina muhdarun kaga jami'i ya shafi kowa da kowa ko wanda zai ce banda shi alfafajir kiyama domin jami'i tudullu alal umum wa ma'ashar haka lafazin ma'ashar shi ma lafazi ne da yake nuna taro da yawa ma'ashar haka ma'ashir haka inda za a ce mai ishar duk da yana nuna taro da yawa wa amma haka lafazin amma ma'adda ce da take nuna taro haka kafa wa nahwaha da makamancinsu an gane ko duk wannan suna cikin mai siyagul umum wato duk suna shiga karkashin kullu ne ita kullu ita ce madda mafi ita ce siga mafi karfi dalala ala al-umum thumma yaltahiqu biha ma dalla ala al-umumi bi maddatihi duk lokacin da suka ce maddatul kalma suna nufin abin da aka gina kalmar kaga jami an gina ta ne akan harufa nawa uku da jim da mim da ayin duk abin da ba shi ba kara shi akai cikin kalmar a iya kara shi a iya rage shi a iya sashi a iya kin sashi amma duk inda zaka sarrafa kalmar to zai ka sai ka samu waɗannan guda ukun sun fito domin jama'a sun fito yajma'u sun fito ajma'a ijma'an yujmi'u ajmi'u dole jimin da ayin to kaga sune maddatul kalima kenan duk lokacin da aka ce maddatul kalima ana nufin sinadarin da aka gina kalmar haruffa al usul fil kalima kalmomi na haruffa na asali a cikin kalima din kenan to sai waɗancan ga sunan su ne waɗannan da suka biyo baya Hmm. eh qatibatan baya akan kawo shi ne dan taukidi amma ba shine ya nuna umumi ba idan ka kawo qatibatan ka kawo shi ne dan ka karfafa an gane ko yana nuna taro dai kan da yawa ko shakka babu qatibatan yana nuna taro dan kana nuna kakaf ko gaba daya duk ɗaya ne bi akamalihim جاء القوم بأكملهم برمتهم بأسرهم بأجمعهم da abin da yake nan kenan su duka kenan daga nan sai al-mudaf al-ma'rifa mudaf wanda yake ma'arifa ne to shi ma yadullu ala al-umum ko da kaga lafazin ɗaya ne mufrad ne amma kasancewar sa ma'arifa to ya zama umum sawan kana mufradan aw jam'an ka qawlihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga lafazin ni'ima ni'ima mufrad ne ko jam amma tunda an yi idafan sa zuwa ga ma'arifa al-mudaf li ma'rifa tunda an yi idafan sa zuwa ga ma'arifa to ya zama me ya zama am ya zama am ya zama am shine wa anta mata matallahi la tuhsuha ta shafi kowace irin ni'ima wa qawlihi ta'ala yusikum Allahu fi auladikum ubangiji yace yusikum Allahu fi auladikum lafazin aulad an yi idafan sa zuwa ga kum wanda kum dinnan bamiri ne bamiri kuma yana cikin ma'arif an gane ku da ma'arifa guda nawa ce ne kala kala ma'arifa guda nawa ne shida dame dame alam kwarai da gaske da me al-muhalla bil alif wal lam da me الضمائر كلها مآرف اسماء الإشارة اسم اسم الموصول معرفة يعني kaga duk wanda ba kwa magana da karfi irin dan idan da ya ba da tabbas wato ina dan shakka kenan hmm? ismul ishara ko na yadda ismul ishara eh ban jiwa asma'ul musula ta ismul ishara ba ma'arifa ne na yadda eh al-asma'u me eh kamar ya asma'ul mutallatul mudafa wannan shi wannan wannan yaran ne ni ban taba sa ba shi yasa da su al-mudaf li ma'rifa dai dai to ai zu ba zai zama al-mudaf li ma'rifa ba dan zu ana idafa sa zuwa ga ma'rifa zu malin sai dai kawai kace ce shi ya zama ma'arifa hamsin da yi idafa ai idafa din kanta tana tana tabbatar da kasancewa suna mai ma'arifa idan na ce kitabun zama ma'arifatun ko na kira amma kitabu zaidin ya zama mai ma'arifa <laughs> ya zama ma'arifa da aka yi idafansa mm-hmm. kun ga nan gurin inda mutum ya haddace alfiya ba ruwan shi da matsala نكرة قابلة المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم wazi. wa hindu wabni wal gulamu wallazi <laughs> wa gairuhum ma'rifatun ka hum hum yana nuna me ubamiri gaba ɗayan dama'ir wa nuna me ismul ishara wa kenan alam wabni kenan al-mudaf wal gulamu nunawa wallazi mijina al-mawsul ka gani ka hum wazi wa hindu wa ibni wal gulamu wallazi haka cikin baiti rabin baiti ko baiti ya gama maka da komai su shi da kenan akwai cikon na bakwai ibnu malik ya kawo shi a cikin awdahul masalik amma dai su shi da dai su suka fito a fili akwai cikon na bakwai in kun duba sharhin alfiya na awdahul masalik المهم yusikum Allahu fi auladikum aulad asalin sa na kira ne amma da aka idafan sa zuwa ga ma'arifa shine kum sai zama me zama ma'arifa to ita ma shi ma al-mudaf li ma'rifa ya zama me ya zama ya zama ce ce min daga nan sai na gaba an ثالثا النكرة في سياق الامتنان كقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا لان العموم يتناسب مع الامتنان وكقوله تعالى فيها فيهما فاكهه ونخل ورمان هكذا كما النكره في سياق الامتنان كلمه نكره اجير زنتي نكي داير نئمة الامتنان شيء نكي داير نئمة وبنجي نكي داير وباي توا نايمو كذا نايمو كذا يا أنكاو نكيرا أنا نقولن تو إتمان النكيرا أنت دلوا هذا kamar faɗin Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wannan ya nuna dukkan ruwan da ya sauka daga sama mai tsarki ne a nan nahiyar a wani garin mamakon ruwan sama ne yayyafi ne dukkan ruwan da ya sauka daga sama ya zo mai domin ma'an din nan na kira sai aka siffanta ta da mai da tahur wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sai nuna na farko dai dukkan ruwa da ya sauka daga sama daga Allah yake ba daga wani dan adam yake ba duk inda ruwa ya sauko daga sama ba sa hannun dan adam ciki amma ruwan rijiya ta iya yiwa akwai sa hannun dan adam tunda shi ya haka rijiyar ko shi ya bohol amma na sama me ya tasirin dan adam ciki Allah ne ya saukar da shi wa anzalna min sawan tahura sannan kuma duk abin da ya sauka daga sama dinnan ruwan mai tsarki ne kaga gani kira ce fi sayakal imtinan dan Allah na kira ya mana ne yana goranta mana ni'imarsa li'anna al-umuma yatanasabu ma al-imtinan domin umum shi yafi dacewa da mai al-imtinan kidayan ni'ima ko goranta wa mutane abin da aka musu ni'ima wa ka kaulihi ta'ala fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman haka fadin Allah ta'ala da ya ce a cikin aljannan nan guda biyu akwai fakiha wannan ya nuna kowane irin nau'i da anwa'il fakiha dan da na kira ce fi sayyid imtinan haka nakhl ya shafi kowane irin nau'i daga cikin anwa na an-nakhl wa rumman da kuma kowane irin nau'i daga cikin nau'ika na rumman daga nan sai me رابعا النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم بدليل بدليل كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت والدليل قوله تعالى قوله تعالى هنالك هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت daga nan gudan abu na hudu shine annakira fi siyaqil isbat nakira ta zo a cikin jerin zance da yake tabbatarwa ne dama can mun faɗa cewa annakiratu fi siyaqin nafi ita تفيد العموم to kuma sai annakira fi siyaq al-isbat qad tufi al-umum mai yawa ta iya fa'idantar da umum ma'ana qad tufi al-umum wa qad la duhu ta iya daukar umumi ta iya kuma zama ba ta dauki umumi ba da ya ce qad tufi al-umum sai ce bi dalilin amma sai an samu dalili na daban kasancewar ta nakira fi ya al-isbat la yadullu ala umum illa idza kana hunaka dalilun akhar illa idza kana hunaka qarinatun ukhra yustafadu minha al-umum la mujarradun nakira fi siyaqil isbat fan nakira tajtami'u ma'a qarina aw ma'a dalilin akhar yace idan muka dauki wadin Allah ta'ala alimat nafsun ma hadarat sa'ilan nan ne rai za ta san me ta gabatar wato ranar tashin kiyama bayan an ce idan shamsu ku wadar zan zo mun kadar wa iza wa iza nafsun nan rai ta san me ta gabatar to kaga nan nafsun nan nakira ta fi siyak al isbat to wannan na kira din tadullu alal umum amma menene dalilin mu ba wai kawai nan din ne dalilin mu ba sai mun dauki nan din mun hada da wani dalili na daban shine can inda Allah ce hunalika tabulu kullu nafsin kaga can an ce kullu nafsin to da shi kuma zamu fassara nafsin ma hadarat idan hadhihi an-nakira allati hiya fi siyaq isbat al-isbat tufidu al-umum huna بدليل قوله تعالى هنالك تبلو كل nafsin ma أسلفت. وقوله والعموم من صفات النطق النطق مصدر بمعنى اسم المفعول أي المنطوق والمنطوق هو اللفظ لأنه ينطق به لاشتماله على الحروف فالعموم من صفات الألفاظ ويقال لفظ عام لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها كما تقدم في الأمثلة فإذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس فالعموم من مفهوم لسان العرب هذا مذهب السلف من صدر هذه الأمة ومن تابعهم ممن بعدهم فكانوا يستدلون ويحتجون بنصوص العموم فيوافق المخالف منهم على صحة على صحة الاستدلال ولنذكر مثالين لذلك. وقوله والعموم من صفات النطق أتان أتكم متن للتافن shi al’imam al’uwaini ya ce shi al’umum min sifatin nutufi siffa ce daga cikin siffofi na lafazi annutuku mazdarun bi nasmil maf'ul ya kawo annutuk annutuku mazdari ne da aka ce na taƙayyantuku nutukan to amma mazdar ɗin nan bi nasmil maf'ul an kawo shi ana nufin almantuk min babu idlaqil masdar ma iradati ismi maf'ul a ambaci masdari amma ana nufin ismul maf'ul ai al mantuq kenan nutqu bi ma'ana mantuq wal mantuq huwa al lafzu li'annahu yuntaqu bihi listimalihi ala al huruf idan an ce al mantuq shine lafazi domin shi ake furtawa da baka dan ya kunshi haruffa fal umumu min sifatil alfas abinda da yake so ya ce shi ya umumi a ce lafazi ya zama a ce wannan abu am ne ko khas ne sifa ce cikin siffofi na lafazi lafazi ne ke zama am ko ya zama khas li'an ma lahu sigun tusta'malu fil umumi la yustafadu bidunha dan saboda shi umum yana da sigoginsa wanda da su ne ake yin amfani a gane umumi ba a iya fa'idantar umumi daga wata sigar da ba wannan ba kama kaddama fil amsala kamar yadda ya gabata mun ambaci sigul umum fa iza waradat as-sighatu mujarradatan an al-qara'in idan ga siga ta zo amma kuma babu wata karina tare da ita dallas al istighraq al jins wadda ta yi nuni a bisa ga gamewar jinsi gaba daya fal umumu min mafhumi lisanil arab wato shi umum abin da ake iya fahimta a cikin harshen larabci abin da yake so ya ce maka idan ka samu siga daga cikin siyar na umum wanda wannan sigar baka da wata karina da za ta fitar da ita daga umumi dallat al-istidrak al-jins to kai tsaye za ta kunshi mai ta kunshi jinsin gaba daya ta kunshi jinsi gaba daya yanzu misali lokacin da ka ce wal asri innal insana lafi khusr wannan siga ce ismi ne na jins gashi kuma alif da ya shiga cikin sa to wannan kai tsaye ya nuna me ya nuna umumi to amma me ke nuna cewa wannan am din laysa ala umumihi karina da Allah ce me illal ladzina amanu wa amilus salih laula wurudu qawlihi ta'ala illal ladzina amanu wa amilus salihat la hakamna ala jami'in nas bil khusran لأن الله تعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر فلولا ورود هذا الاستثناء la qulna inna an-nasa jami'ahum fi khasara lakin Allah ta'ala istasna min jami'in nas alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw idan kaga wannan karina ce wadda ta kautar da umumi daga umumin sa ina fata an fahimta amma idan am yazo babu wata karina da ta fitar da shi daga umumin sa to kai tsaye zamu dauka me bakin ala ba wanda ya so zo ba umumi ba yanda manzo Allah ce kullu bid'atin sai wani zo ce sai bid'a mai kyau sai mu ce ina karina din siga ce tadullu ala al-umum wa ma wajadna qarinatan tuhaddidu hadha al-umum تمنع من استجراء من استجراء هذه الصيغه لجميع الجنس don kullu nafsin ba yadda za a mu zo mu ce banda kaza banda kaza sai yin annabi ne kuma yasa ke yin wannan bayanin amma wani bayan annabi ya zo ce banda kaza banda kaza bai isa ba kowaye kuwa don wannan siga ce mujarrada alal qarina kullu bid'atin dalala sigatu mujarradatun alal qarina wa kullu dalalatin fin nar an gane ku da Allah madaukakin sarki faɗa cikin hadisul quli hadisul qudsi kullu amali bin adama lahu sai ce me illa siyam ba dan wannan illa siyam din ba da wannan kullu din ya shiga cikin kowane irin aiki kullu amali bin adama lahu yani lahu haddun معلوم من al له قدر معلوم من الثواب kowane irin aiki na dan adam yana da wani kayyadajjen sanannen lada kowane aiki yana da sai Allah ce illa siyam sai fa azumi shi bai da wani kayyadajjen sanannen lada ba za ka ce ba azumi za a mu'amalanci mai shi da cewa man jabil hasanati fa lahu ashru amsalha ya fi haka yawa ina fata an fahimta to kaga abin nan din kenan kal kenan duk lokacin da ka samu umumi kar wani ya zo ya rudar da kai ce wai akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya kullu wace ce wannan maganganu ne na yan bid'a ba maganganu ne na ahlus sunna ba maganganu ne na bid'a maganganu na sunna ba a wani kullu kulliya kullu juz'iyya a su da suke cewa umum baqin ala umumihi ko umum makhsus to su dan bid'a ya san idan ka faɗa haka ka koma iliga ta ilimi al'amul baqi ala umumihi to shine kamar ka ce kullu kulliya din am din da yana nan ya ci gaba da zuwa akan matsayin am dan ba a samu mai ba taksis ba ko al'am al-maksus to shine kila za a ce masa kullu juz'iyya al'am al-maksus to shi kuwa idan ga am ya zo baka da awar taksisi sai da me sai da dalili mukhassis fa da'awar taksisi bila mukhassis da'awa batila ghairu maqbula la inda al-ulama wa la inda al-uqala wato kawai kai da'awar cewa ai wannan nasin khas ne a ce kawo khas din kuma ka kasa kawowa wannan da'awar za ta karbu manzo Allah ce kullu bid'atin dalala sai kace ai manzon Allah ba duka yake nufi ba yana nufin mummuna banda bid'a kyakkyawa sai a ce a ina ya faɗi haka nahnu ma'anar umum wa anta idza da'aita at-takhsis fatina bit-takhsis fatina bil-mukhassis فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على العموم وكذلك هو الذي يدلنا على التخصيص فنحن لا نأتي بالعموم من جهة صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناتي بالتخصيص من جهات اخرى متعدده فمشكات النبوه <laughs> مشكات واحده تاجر غدا ديت تكربن ساقو الله يجي بزا الله يجي دو وند يدعو تخصيص سيجي ان حجرك دعوه باطله اذا كانت بغير مخصص كون غني إذن فالأموم من صفات الألفاظ فيقال لفظ آم لأن العام له صيغ تستعمل في الأموم لا يستفاد بدونها كما تقدم في الأمثلة فإذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس فالعموم من مفهوم لسان العرب kan كانش عمومي dama ai abu ne da ake iya fahimta a cikin harshen larabci ma'ana ce cikin ma'anoni na harshen larabci duk wanda ya ce ja'at tullabu kulluhum duk balarabe zai fahimci babu ɗaya da ya rage idan wani ya da'awar a ba duka bane ba sai a ce me hujjar kana ba duka bane waye bai zo ba sai ce fulanun ma a ya haddada kuma a duba ga babu shi to kaga ya samu mukhassis kenan na'am hadha madhhabu salafi min sadri hadhihi al-umma wannan shine mazhabin magabata tun daga farkon wannan al'umma wa man taba'ahum mimman ba'dahum da wanda ya bi su cikin wanda suka biyo bayan su fa kanu yastadilluna wa yahtajjuna bi nusus al-umum suna kafa hujja da nasi na umum fa yuwafiqu al-mukhalif minhum ala sihhat al-istidlal wani koda ya sabawa abokin zancensa amma zai yadda hujjar da ka kafa lalle na yadda hujja ce ta umum daidai ce ba kuskure kai ba sai dai kila mun sha bamban wajen fahimtar nassi din amma ba dan da awar wannan lafazin bai shafi kaza da kaza ba yace wallahi kur misalai ne da zalika bari mu ambaci misalai guda biyu kan haka al-awwal عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم ففهم الصحابة رضي الله عنهم العموم في الآية إما من الاسم الموصول والذين آمنوا أو من النكرة في سياق النفي بظلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم ثم جاء البيان أن المراد بالظلم الشرك قال في فتح الباري وفيه الحمل على على العموم حتى يرد دليل دليل الخصوص جميل مثال نفر حديث عبد الله بن مسعود يا عند آية أن تسوكا تتكين سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سنة وأن تسكي إيماني ba su garwaya imaninsu ba da zalunci lam yalbisu imanahum bi zulmin na taɓa faɗakar da ku kan wannan kalmar labasa fil madi yalbisu fil mudari abinda take nufi khalata ya khalitu al shine sai a ce allabsu a cikin masdarin kalmar fi kalami labsun a cikin zancen ka ko dawo mai rikitaswa to madi din zai zama me labasa mudari din zai zama me yalbisu wato bi fathi ba fil madi wa kasriha fil mudari labsan amma idan ka ce labisa wato bi kasar ba fil madi to mudari dole zama yalbasu bi fatiha fil mudari ala aksi hadha tamaman an gane ko labisa yalbasu ya zama na sanya tufafi kenan idan ka ce labisa dole ka ce me yalbasu wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak Allah ce wa yalbisuna an gane ko amma wajen allabsu sai ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisuna ka gani labasna alaihim ma yalbisuna kaga labasa yalbisu la labasna alaihim ma yalbisuna kaga alkhalt kenan ta kuɗa abu rikitarwa amma labisa yalbasu shine na sanya tufafi labisa fulanun saubahu yalbasu saubahu to yaso da dama cikin masu yin magana da harshen larabci har laraba kansu zaka gaba sa iya rarrabe wannan da wannan ko mutum ya sani amma sai ya manta wanda baya amfani da kalmomin yau da gobe sai ya gazo yana nufin wannan ya faɗi wannan yana fata an fahimta ko ya zo fassara na shi jin masu malaman tafsiri ya zo samu wannan ya fassara shi da wannan aka gama karamin barna ba ce wannan eh ya zo fassara wannan ya fassara shi da wannan ko ya fassara wannan da wannan to shi yasa sanin kalmomi din haka yake da muhimmanci sosai da sosai allazina amanu wa lam yalbisu imanahum kaga lam yakhlitu imanahum bi zulmin wanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da mai zalunci ya zama tsantsar imani ghayr malbus ghayr makhlutin bi zulmin sai Allah ce ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun yayin da wannan aya ta sauka kaga tana magana akan wanda yayi imani bai garwaye imani ba da zalunci قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai sabban annabi suka ce wa ayyuna lam yazlim cikin mu waye bai zalunci ba ai ba wanda bai zalunci ba in dai wannan ayar tana nufin ba wanda za a tabbatar ma tsira da shiriya sai wanda yayi imani bai garwaye shi da zalunci ba to dukkan mu mun halaka domin kowa ya garwaye sa da zalunci to su kaga kalmar zulmu din suka gani kalmar az-zulmu wanda asalin zalunci din na daukar ma'anar me na ɗaukar ma'anar az-zulmu al-akbar wanda shine ash-shirk yana ɗaukar ma'anar az-zulmu al-asghar wanda shine kaba'ir zunub to su suka fahimci tun da an ce bi zulmin lam yalbisu imanahum bi zulmin na nufin lam yakhruju imanahum la bi zulmin akbar wa la bi zulmin asghar ulaika lahum kaga sun fahimci umumi dan me suka fahimci umumi li'annaha nakratun fi siyaqi annafi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi kaga min din nan nakira ta fi siyaki annafi wanda nakira fi siyaki nafi tufidu maza al'umum sai ya zanto ma'anar ayar allazina amanu lam yalbisu imanahum bi zulmin nau'in kana sawa'un kana kabiran ausa sagiran ulaika lahum amnu sai suka fahimci ashe ba za mu tsira ba dan cikin mu wanda ba da zalunci ko ka ba ba sa babban zalunci tunda sun riga sun sun tuba sun yi kalmar shahada sun daina shirka amma karamin zalunci fa shi yasa sai suka ce wa ayyuna lam yazlim yo cikin mu waye bai zalunci ba lokacin da suka faɗa ka fa zalat inna shirka la zulmun azim sai wannan ayar ta zo take cewa inna shirka la me la zulmun azim sai aka fahimci wa lam yulbisuna malam bi zulmin dinnan can gudan ba umumi bane ba to wannan ayar ta yi taksisin su da cewa me ana nufin azulmu zulmu al-akbar amma ba wai az-zulmu al-asghar ba tunda Allah ya ce ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim sai zanto ma'anarsa jina amanu wa lam yuzlimu amalan bi zulmin akbara yani wa lam yushriku ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun ina fatan kun fahimta ففهم الصحابة رضي الله عنهم الأموم في الآية sai sahabbai suka fahimci cewa ai wannan aya ta ta kunshi umumi imma min al-ism al-mawsul ko dai sun fahimta daga al-ism al-mawsul wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin aw min an-nakirati fi siyaqin nafi ko sun fahimta daga nakira a cikin jeri na an-nafyu ita ce bi zulmin wa lam yunkir alaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam zalika al-fahma manzo Allah bai musu inkarin wannan fahimtar bai ce ai kuskure kuka fahimta ai wannan baya nuna umumi a'a sai kawo mai taksisi ثم جاء البيان أن المراد a الشرك sannan bayani yazo cewa abinda ake nufi da zulmi a cikin ayar shine ashirk qala fi fath al-bari ibnu hajar ya faɗa cikin littafin fath al-bari yace qala rasulullah ah, menene ah, wa fihi al-hamlu ala al-umumi a cikin wannan hadisi zamu fahimci ɗaukan nassosi ala al-umumi akan umumin su hatta yarida dalilul khusus kun ga ka'ida da muka faɗa da su al-aslu fil umumi an yabqa ala umumi hatta yarida dalilu taksis har sai an samu dalili na taksis sannan za a ce ba haka ba المثال الثاني ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بديونهن قال يرقينه شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن فقال فيرقينه ذراعا ولا يزدن عليه misali نبيو أبند إمام البخاري al da hadisin abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare shi ya ce manzo Allah ya ce man jarra sabahu khuyala lam yanzuri Allahu ilaihi al qiyama duk wanda ya ja tufafinsa yana mai girman kai to Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin kiyama kaga sai lafazin man a nan gurin menene shartiya ce man jarra sauba kaga ita ma siga ce daga cikin me sigul mum domin suna ne mubham al asmaul mubhama kuma suna daga cikin wato siyag na umum man jarra sauba kada lam yanzur Allah ilaihi yawm al-qiyamah fa qalat ummu salma da ummu salma ta ji wannan zance sai tace kai kaifa tasna'u an-nisa'u bi zulihinna ya mata za su yi da rarar tufafin su rarar tufafi anan shine take nufi zail zuyul rarar tufafi da suke jan shi a kasa yana tafiya ya za su yi da shi qala sai manzo Allah ce yurkhinahu shibran ai rarar tufafin su su sassauta shi kasa tsawon dani daya abinda yake nufi daga idan sawu wanda zai kasa ya zanto kamar tsani daya ba wai daga idan daga kori ne a ce wanda zai kasa tsani daya kaga ai korin zai dangane daga idan sawo abin da zai kasa ya zama mai tsani daya faqala sai tace idan tankashi ba kadamu hunna tace ah yoyin in suna tafiya kenan kafar su kuma za ta rinka bayyana za a ga kafar su domin a cikin tafiya dole zanen zai rika dagawa in tsani daya ne qala sai manzo Allah ce fa yurkhinahu zira'an to sai su tsawon zira'i wato daga idan sawu ya zama kasa har tsawon mai zira'i wala ya zina alaihi kasa kara akan haka to kaji anan gudun kowace mace za ta ja tufafin ta kenan akan kasa shi yasa ya zo a cikin wani hadisin da aka tambaye manzon Allah mata suna jan tufafin su akan kasa sukan bi wuri mai najasa yaya za su yi sai yace yutahhiruha ma ba'daha idan zan bi ta kan najasa yanzu kuma suna tafiya suka bi wurin da babu najasa inda babu najasa ya tsarkake <laughs> najasar da tufafin ya taba ina fata an fahimta wato dai kenan dole mace tufafin ta yayi kasa da idan sawu kasa da idan sawu din nan ko dai dani daya ko kome zira'i daya zira'i daya ba wajibi bane ba idan ta yi shi aka fi so dani daya shine ya zama dole kenan ina fata an fahimta wato kaga wannan shine zai fassara maka kenan yudnina alaihinna mil jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zainu wa kana Allahu ghafurur rahim to yanzu idan maka karanta wannan hadisin matan na ahlus sunna ma sai sun maka tawaye wace ce ko ga tana jan tawafin ta kasa a cikin mata ɗari ko cikin dubu da waya ka ga daya na farko za ta ga wannan siffa ce ta kauyanci ga kawai tana jan riga ta kasa bululu bululu haka ta tawo haka za ga kauyanci ne tana tayar da kura da sauransu ko ba haka amma in ta haka shi ne daidai shi ba za Allah ya faɗa zira'an wala zunna alai eh madadin ja a ƙasa to ba za mu ce ne sun yi sako ba amma yanzu in wata ta ji a ƙasa sai ka ce ka ta ja ga ji hadisi ya faɗa muna faɗan abu yadda yake a hadisi ko ba haka ba don mu kwatanta shi da waƙe in rayuwar mu yawwa to idan kai kuma ka zo za ka yi wa mutane da'awa to kaga sai ka faɗi abin da kake ganin shi za su iya idan ya kamata ka faɗi magana da suke da waƙi yanzu ka je ka samu irin 'yan boko nan da nasara iya dare su ka ɗauka cewa ma in ma za ta sa hijabin duk bai daidai ba sai in iza arkathu yani zira'an sai in bayan ya ja kasa ma ya zira'i daya <laughs> ai kawai dariya za ta yi tafiya wannan ci ne bai sa abin da yake ba to sai ka faɗi ita wannan abin da za ka lallashe ta ba wato ta sanya hijabin ko da iyakacin rabin abin nan idan sawu ne ko ba haka ba kai a zuci ka riga ka san ba abin da ba amma kai kana daukar ta ne a mataki mataki kamar al-mu'allafati qulubum ne ba yadda zaka ka iya da ita a cikin da'awa akwai al-mu'allafati qulubum wanda shi su zaka ba su san gardin biyayya ga Allah ko biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai ka bi su a matakin da za su iya kasu kare ta gaba daya in ta saba da wannan ka zo ka ce mata kasar idan sawo a samu ya kai zira'i za ta iya yadda ka zo ka ce mata a ɗani ɗaya za ta iya yadda ko da ba za ta iya aiwatarwa ba dai ta yi mai ta yadda maganar manzan Allah ce amma in dan adam yana da wani abu in ya kalla abu ya ga ba zai iya ba sai ya kokarin ya ce ba maganar manzan Allah bace ba ko ya ce ba haka manzan Allah yake nufi ba kaga cikin bi kowanne illa ne mutum ya rushe ya ce ba maganar manzan Allah bace kaga ya rushe hadisi idan kuma ya ce ba haka manzan Allah yake nufi kaga yayi tawili wato zai bada wata sabuwar fassara daga aljihunsa kaga duk wannan matsaloli ne to kai mai da'awa ne zaka ga ya kamata ka mu'amalanci mutane shine hikimar maganar wato wannan da yake cewa haddisun nasa bima ya'lamun ko bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ku rika wa mutane magana da abin da ya iya yiwa su fahimta matakin ilimin su da imanin su sa iya karɓar shi su fahimce shi wato kenan ku ɗauke su marhala marhala a da'awa ba daga marhala ta sifar kuma zuwa marhala zuwa ta alkamalul mutlaq ba ba zai yiwu ba ba yanda za a ce daga ɗaya sai goma dole ko biyu uku hudu biyar a tsakiya kafa kai goma idan ka ce ko dai mutum ya kasance ya samu goma gaba ɗaya ko ya zanto baya da ko ɗaya to wannan ya zo ba da'awa mutum ke ba ma'ana ko mutum ya samu kamala kawai gaba ɗaya lokaci guda ko kuma ya rabu da kamala da da'a gaba ɗaya lokaci guda ina jin hankali bai dace da wannan ba shari'a ba ta dace da wannan ba shari'a da hankali shine in ya kamata ya samu goma hanyar zuwa goma kan ai daga ɗaya ake fara ta to idan ya yarda da ɗaya biyu uku sai ka tafi da shi akan haka biyar shi da har ka tafi da shi akan haka har zuwa sama har zuwa sama saboda kowa da matakin imanin sa kuma yana da kyau lokacin da kake dawa ka rinka fahimtar su kansu mutane a wani abu kaza na masa waya kaza baya masa wahala yanzu wani duk da zaka faɗa masa fallalar azumi zai iya yi duk wahalar sa zai yi ta yi ko nawa ne sallah kiyamul lail zai yi ta yi ko menene amma ka ce masa sai ya bar gemu in ba haka ba za ka yi alaka da shi ba to sai dai bar suna dan gaba daya to wannan sai ka kyale shi sai a hankali zai fahimta amma yawanci matasa in shi ya ga ya bari to fa duk wanda ya kalli fuskar shi a wurin karatu ya ga ya bari ba shi a wurin sa arne ne ka kaga wannan <laughs> aka samu barna da yawa a cikin irin wannan to zaka iya samu shi wannan wanda ya bar gemun ba zai muku amfani mai yawa a fagen da'awa a wani layi rashin gemun sa shi kadai cuta ba zai cuce ku ba ku amma za ku amfana in mai kuɗi ne ku amfana da dukiyarsa wajen da'awa in mai mukami ne na gwamnati ku amfana da mukaminsa a cikin mai daurewa da'awa gindi in jami'in tsaro ne ku amfana da mukaminsa wajen tallafawa da'awa in dan boko ne ku amfana da shi wajen tallafawa da'awa kuna neman admission a jami'a ya ɗaure gindi a bayar yaje ya sa baki a bayar amma ba da mu <laughs> ah, to ya cuce ku dan ba da mu kam za ku so ya bari ka ko yaya dai ya kamata a ce ya bari haka kuka fi so to amma ya ki bari sai ku ce to tunda ba zai bari ba duk abin da zai taimaka ba mu so ya tafi da mu ya tafi ba mu lakum dinukum wale dini fa sai yiwa ina jin mun fahimci wannan in ba haka ba yanzu dan Allah kun dai gani dai fa yadkhina hu ziran wala yasda alai wa ta magana wadda daga idan sawu zuwa kasa tufafin ta kai tsawon zira'i tana ta jan shi burin burin a kasa ko dai an gani dai bai fuso dai ba ko so biyu fa fahimat ummu salama radiyallahu anha ففهمت أم سلمة رضي الله عنها من لفظ من العموم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليها ثم بين لها حكم النساء فهذا دليل على أن لفظ من تفيد العموم بدون قرين بدون قرين بدون قرينة لأن العموم من صفات الألفاظ جميل ففهمت أم سلمة رضي الله عنها sai ummu salma Allah shi ita ta fahimci al'umum wato game hukunci a cikin lafazin man wa karraha annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya da ita bai ce ba fahimta sun mu bayyana laha sannan sai ya bayyana mata hukumar nisa mata hukuncin daban wato sai nuna wannan abin da manzo Allah ya faɗa man jara saubahu la ya shafi su wani ne maza ne kadai amma ita a wannan lokacin tana ganin ya shafi hatta me hatta mata tunda manzo Allah ce man jarra ko man kaga wato uh, ismun ne mubham kaga shamilul lin nisa war rijal sai ta fahimci haka sai da manzo Allah ya nuna mata a ah, su mata fa babu laifi dan sun ja shi kasa da idan sawu tsawon zira'i daya tsawon dadi daya wannan babu laifi su wato kaga namiji shi ko ba zai zo bai ce wannan taksisin da aka yi na hadisin ummu salma kuma shi ya shafe shi wato sai wanda ya kara zama hujja akan cewa shi dan namiji to haramun ne ya ja a kasa ko da ba da niyyar girman kai ba dan kaga a nan gurin manzon Allah ya riga ya takaice mata ne kadai idan wani ya zo ya kawo namiji ya yi ikhamin sa a cikin shi kuma ya ziyada alannas ya ƙara wani abu akan nasi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fatan kun fahimta لأن الأموم من صفات الألفاظ دومين أموم ينتكن صفوفي نلفز وقوله قل كناك أكالي أتشغب من أتشغب وأن ديو سيمن قال الساشي مشغة تخصيصي كما وقوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه الضمير في قوله غيره يعود إلى النطق وقوله من الفعل بيان للغير والمعنى أن الفعل ليس من صيغ العموم وهذا يراد به الفعل المثبت نهو والله لآكلن طعاما فإذا أكل طعاما واحدا بر بيمينه أما الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العموم فإذا حال نعم فإذا حلف لا يبيع حنف بأي بيع كان وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن عن مصدر وزمن فالمصدر كامل في معناه إجماعا فإن كان مثبتا فالمصدر مثبت والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنان كما تقدم وإن كان منفيا فالمصدر منفي والنشرة في سياق النفي تعم كما مضى ومثال الفعل المثبت قول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة فهذا لا يعم الفرض والنفل إذ لا لا يتصور أن هذه الصلاة فرض ونفل معا ومثال الفعل المنفي قول قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها أي لا قدرة لكم عليها فهو نفي لجميع انواع القدره والمراد بقوله وما يجري مجراه كالقضايا المعينه مثل حديث ابي رافع رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار فهذا لا يعم كل جار باحتمال الخصوصية في ذلك الجار والراوي مثل صيغة العموم لظنه عموم الحكم وهكذا مثل سران الورقات وهو wato da ce al'umum min sifatun nutuki me yake nufi da annutuki nutuqi al sai nan sai ce wala yajuzu awal umumi fi ghairihi baya halatta da'awar umumi a cikin abin da ba annutuki ba annutuki kuma ka ai mazdar ne bi ma'ana al-mantuq ismul maf'ul bi ma'ana ismul maf'ul kaga al-mantuq kuma al-ism kenan wato suna shine yake daukar umumi fi'ili baya daukar umumi shine ma'anar wala yajuz da'wal umum fi ghairihi ba shi halatta a yi da'awar umumi a cikin abin da ba suna ba min al fi'li kamar fi'li wa gai wa nahwi wa min wa ma yajri mujrahu da abin da yake daidai da fi'li din an gane ko sai ya ce ad-damir fi qawlihi ghairihi ya'udu ila an-nutqi baya halatta da'awar umum fi ghairihi ai fi ghairin nutqi wa qawlihi min al da yace min al-fi'li bayanun lil ghairi bayani ne na wannan ghairul ghairun nutuki din kenan wal ma'ana ma'anar da zance an al-fi'la laysa min sigal umum shi fi'li ba siga ce ta umumi ba suna ne yake zama siga ta me ta umumi domin lokacin da kace al-insan wajen wal asr innal insan kaga al-insan din nan menene ismi ne ko fi'li ismi ne haka lokacin da kace man jarra sawbahu yala man din nan shi ma fi'li ne ko ismi ismi ne haka lokacin da kace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin zulmin din nan menene shi ma ismi ne ma'ana kaga fi'ili ba shine yake daukan umumi ba sai dai ismi أن الفعل umum wa hadha yuradu bihi al-fi'l al musbat yace amma abin da ake nufi da fi'ili a nan gurin shine fi'ili da tabbatar da shi aka yi a cikin zance fi'ilun fi jumlatin musbata fi'ili a cikin jumla tabbatacciya ba jumla da aka kore zance ba kamar me kamar ka ce wallahi la aqulanna ta'aman lokacin da ka ce wallahi sai na ci abinci anan ya shafi kowane irin abinci sai ka ci komai da komai da komai da komai ko an ka ci ɗaya ma ya wadatar kaga la tadullu ala al-umum la tashmalu jami' al-umum jami' al-ta'am an gane ko fa idza akala ta'aman wahidan barra bi yaminihi dan yace abinci ɗaya shi ya kubutar da rantsuwarsa amma al fi siyaqin nafi amma fi'ili a cikin jerin zance na korewa fa huwa min sighil umum wannan yana cikin siga na umum kaga shi ya kasa wannan fi'ili kashi biyu akwai alfi'il al-musbat al-musbat fi'ilin da tabbatar da shi akai a cikin zance akwai kuma alfi'il al-manfi alfi'il al-manfi fi'ilin da kore shi akai alfi'il al-manfiyu fi'ilin da kore shi akai ina fata an fahimta fi'li wanda yake musbat hada la yadullu ala al-umum amma al-fi'l al-manfi fa yadullu ala al-umum kamar yadda ismi yake dalala akan umum kaga amfanin sharhi kenan in ba haka ba shi ya tafi kawai akan cewa la yajuzu da'u al-umum fi ghairihi min al-fi'li wa ma yadri mujrahu zai buga ya buga maka misalin fi'li musbat shine la akulanna ta'aman an gane ko sai ce amma al-fi'lu fi siyaqin nafi fa huwa min siyaqil umum amma fi'ili a cikin jerin zance na korewa shi ma siga ce cikin siyar na umum fa hala halafa la yabi'u idan mutum ya rantsa cewa wallahi la abi'u sil'atan na rantse ba zan sayar da haja ba wannan sil'atan din ya shafi mai wallahi la abi'u wallahi ba zan taba sayar da wani abu ba yau ko da cewa wallahi la abi'u ba sai ya ce sil'atan ba wallahi la abi'u kaga fi'ili ne fi sai yake mai nafi yace yau ba zan sayar ba ba na ba zai sayar da me ba ko ma menene idan mutum ya rantsuwa yace ba zai sayar da komai ba hanasa bi ayi in kana sai je ya sayar da wani abu to wannan rantsuwar ta warware ko me ko ya sayar wa sirrul farq bainan naw'ain sirrin da ke cikin bambanci tsakanin nau'i guda biyu alfi'il al-musbat wal fi'lu al-manfi anna al-fi'la yanhallu an masdarin wa zaman duk inda kaga fi'ili ku kawo kowane fi'ili zo a cikin zuciyarku ya ƙara'u wannan kuma ya ce kataba wannan kuma ya ce jalasa ya zahabtu ya isa haka dukkan fi'ili da ka gani a duniya yanhallu an mazdarin wa zaman ya kunshi zamani ya kunshi kuma masdari duk inda aka ce ya karau to akwai alkira'a kenan shine aikin da mai ya karau yake yi sannan akwai azzaman shine zamanin kira'ar lokacin da kace ya karau yayi ne ko yana yi haka duk lokacin da kace kataba to an samu alkitaba sannan kuma an sami azzaman shine me ya rubuta ko yana rubuta wa huwa almadi anan a nan gurin kenan haka lokacin da ka zo jalasa an samu mai aljulus sannan kuma an samu mai azzaman lokacin da ka zo zahaba shi ma an sami azzahab shine mazdarin kalmar sannan kuma an sami azzaman duk inda kaga fi'ili a duniya fi'ili madi ne fi'ili mudari ne fi'ili amri hallu an mazdarin wa zaman shi yasa suke cewa fi'ili yana nuna abu guda biyu amma ismi ko na nuna abu daya ismi abu daya yake nuna shine sunan wani da an ce zaid zai da kawai yake nunawa baya nuna yana da kuɗi ko baya da kuɗi yana da lafiya ko baya da lafiya <laughs> ina fata an fahimta malami ne ko jahili ne baya nuna wannan zaidu kawai yake nunawa gayan kalmar ba tare da sifa ba amma don lokacin da kace zahaba qara'a ko kataba ko ya katubu ko izhab ko ikra lalle zai nuna abu guda biyu abu na farko shine me faruwar abin wanda zahaba faruwar azhab zahab jalasa faruwar me aljulus sannan kuma az-zamanu allazi hadasa fihi hadal hadas zamanin da faruwar ta faru jiya ko shekaran jiya ko yanzu ko nan gaba ake sauran faruwa shine hallu an masdarin wa zamanin fal masdaru kamilun fi ma'anahu lallai duk inda kaga fi'ili to akwai masdari na nan alabe a cikin ma'anarsa ijma'an wannan ijma'i ne na malamai fa in kana musbatan fal masdaru musbat idan fi'ilin ya zamanto wato ainihin tabbatacce ne to masdarin ma yana nan an tabbatar da shi tsayayye kenan wanda kira fi siyaqil isbat la ta umu to kaga anan gurin na kira a cikin jeri na al isbat ita ko dama la ta ala al umum illa bi qarina ko an nakira fi siyaqil fi siyaqil isbat la ta umu la ta ala al umum abin da yake so ya ce lokacin da wannan ya ce wallahi misali wallahi la'akulanna la'akulanna la'akulanna wallahi sai na ci nan gurin fi'ili ne fi siyaki maza fi siyaki al-isbat wallahi la'akulanna aklan dole akwai wannan masdarin domin akala ya dullu alal akli wa ya dullu ala az-zaman kaga dole akwai wannan masdarin la'akulan na aklan din nan yana nan a ɓoye. to aklan din nan na kira ce fi siyaqi maza al isbat hal tadullu dullo al umum la tadullu dullo al umum to amma da ya ce da ya ce misali wallahi la akulu wallahi la akulu na rantsa da Allah ba zan ci ba nan ma a ɓoye akwai me aklan domin fili ya dullo al mazdar wa ya dullo ala azzaman kaga idan muka ce wallahi la akulu akalan akalan din nan ta zama me nakira fi siyaqi maza fi siyaqin nafi wa hiya tufidu maza tufidu al-umum kun gane sirrin bambancin duk inda fi'ili yake akwai masdari an gane ko akwai masdari sannan akwai mai zamani zamani wannan a wurin malaman nahawu ijma'i haka ne duk inda kaga fi'ili yan hallu an masdarin wa zamani wanda shi al-masdar abu ɗaya yake nunawa shine faruwar abu shi kuma ga fi'ili ya ya kunshi wannan kuma ya kunshi me az-zaman ne ce wal masdar rusmu ma fi waz-zamani min madlulai fi'ili ka amnin min amin ibn malik kenan yace duk inda kaga masdari to ya kunshi abu ɗaya ne daga cikin ma'anonin fi'ili biyu ina fata an fahimta masdar ya kunshi ma'ana ɗaya daga cikin ma'anoni na fi'ili guda biyu shi fi'ili yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ita ce me almasdar ma'ana ta biyu ita ce me azzaman to shi masdari sai ya dauki ma'anar me almasdariya din kawai alhadas amma la yadullu ala maza azzaman shine wal masdar ismu ma siwa zamani min madlulai fi'li yani fi'li yana da madluli guda biyu ismu ma siwa zamani abinda ba zamani ba ya zama shine me masdar kenan min madlulai fi'li yace ka amnin min amin lokacin da aka ce amina fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu amina ya zama fi'li madi yadullu ala madha al-amn wanda shine mazdarin sunan yadullu ala madha az-zaman ina fata an fahimta to kada kenan wato kasancewar fi'ili ya kunshi zamani kuma ya kunshi wa take da suna masdari to sai ya zanto cewa to sai mu kalle shi lokacin da muka ga fi'ili a cikin jumla musbata ai mun san akwai me masdari a boye to ya zama kenan na kira ce fi siyaqi maza al isbat wa hiya la tadullu ala al umum amma lokacin da ga fi'ili a cikin jumla manfiya to kuma wannan fi'ilin ya kunshi masdari fa karo manta kenan a nan gurin wannan masdarin na kira ce na kira ce ko fi siyaqi maza nafi wa hiya tufidu al umum shine abin da yake so ya tsakaninku da Allah in har sai da waɗannan ka'idoji mutum zai iya in ba tare da wannan ka'idoji ba ta yaya mutum zai fahimci Qur'ani ko hadisi ta yaya zai gane eh wannan hadisi yana nuna kaza ko bai nuna kaza kaga ilimi yana buƙatar sai an masa hidima kenan sai an tashi tsaye akai san an fahimci. shi fal masdar kamil fi na wajen fa in kana musbatan fal masdar musbat kun fahimci wannan ai wannan kirtu fi siyaqil isbat la ta'ummu illa fi maqamil imtinani kama taqaddam wa in kana manfiyan fal masdaru manfiyun wan nakiratu fi siyaqin nafai ta ummu kama maza shikenan ina jin ya fito fili wa misalul fi'l musbat qawl bilal radiyallahu anhu صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخل الكعبة بلال يتي من الله يصلى أتكين كعبة صلى رسول الله كاغا صلى في إلينا نمغر نمي صلى يدل على ماذا صلاة ويدل على الزمن وهو المضي صلى صلاة daidai da yace salatan dakhil kaaba sai zanto salatan nakira fi sai yake maza al-isbat hal tufid al-umum karkashin wannan nasin sai wani ya zo ce ai da manzo Allah ya shiga ka'aba da farilla da nafila ya sai mu ce a'a yanzu kai da awar umumi kenan wanda nakira fi sai yake nafi fi sai yake al-isbat la tadullu al-umum fa hadha la ya al-fard wa nafla wannan baya game alfarda wan nafla iz la yutasawwaru anna hadhihi salata fardun wa naflun ma'an hankali ba zai taba karba ba a cewa wannan sallar da manzo Allah ya guda daya farilla ce nafila ce a lokaci guda dole ɗaya ce banda ɗaya. لأن النكرة في سي... لأن أبناني النكرة في سياق الإثبات لا تؤم ومثال الفعل المنفي إذا كان سوك مثالي المنفي shine faɗin Allah ta'ala wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allahu biha ai ubangiji ta'ala yana yawa mummune bishara ne kan abin da zai faru kafin ya faru لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سيتمي ومغانم كثيرة يأخذونها wa kana Allahu azizan hakima wa adakum Allahu maghanim kathiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdikum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru wannan lafazin wa ukhra ana nufin wata ganimar daban tana nan wa ukhra akwai wata ganimar daban tana nan zuwa lam taqdiru a yanzu ba ku da amma nan gaba za ta samu Buɗe farisa da buɗe rum da buɗe masara da buɗe yaman da buɗe kasar sham a yanzu lam taqdiru alaiha amma Allah ya muku alƙawari kabla an ta'ati qudratukum alaiha kaga alƙawari ne kenan to anan me yake so ya ce lafazin lam taqdiru anan gurin taqdiru menene fi'ili ne wanda yake me ma fi saboda wannan lam taqdiru abin nufi lam taqdiru alaiha ayya qudra ba ku da kowane irin iko a kai domin takadiru qudratan ana kaddara mai qudratan wanda qudra na kira ce fi yake maza annafi wa hiya tufidul umum bima'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada lil mu'minin maganima kathiratan wa kathiratan wa kathiratan fi hali annahum ghayr qadirina 'alayha waqt al-maw'id tare da cewa ba su da kowane irin iko na samun abun yayin da ake alƙawalin amma Allah ya ce ya yi masa alƙawali za su samu wato kenan nan gaba za ku samu kudrar nan gaba za ku samu iko har ku mallaki abin kenan ai la qudrata la qudrata lakum alaiha fa nafi li jami'i anwa'il qudra anan gurin ya zama nafi ne na dukkan me anwa'ul qudra ba ku da kowace irin kudura akan wannan sai wace wal muradu bi qawlihi wa ma yadri majrahu والمراد بقوله وما يجري مجراه كالقضايا المعينه مثل حديث ابي رافع رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعه الجار wai abin da yake so ya ce yadda fi'ili la yadullu alal umum haka kuma abin da yake kama da fi'ili shi ma la yadullu alal umum kamar me kal qadaya al muayyana kamar waɗansu hukunce hukunce wanda annabi ya ayyana su ga waɗansu mutane su kadai misal hadisi abi rafi kamar hadisin abu rafi da yace qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shuf'atil lijar manzon Allah ya tabbatar da hukuncin shufu'a ga makwabci abinda ake nufi da shufa'a shine kai makwabci na ne ina da gida to ba shi halatta in sayar sai kayi min izini shufa'a din shine ikon sayarwa ba na da ikon in sayar sai da me sai da izininka manzan Allah ya riga ya tabbatar da cewa makwabci bai halatta bai sayar da gonarsa ko filinsa sai bayan makwabcinsa ya amince idan wani ya ji wannan sai ya dauka abin ya shafi kowane makwabci sigar abin ta dullo ala maza alal umum yace amma wannan ba zai nuna umumi ba haka kai tsaye ba zai nuna umumi ba saboda me fa hada la ya ummu kullu jarin baya shafar kowane makwabci ba za a ce ba dukkan makwabci bai halatta bai sayar da filinsa ko gonarsa sai da yaddan makwabcinsa bai shafi dukkan makwabci ba saboda me lihtimal al-khususiyyati fi zalika al-jar dan yiwar khususiyya game da shi jar din makwabcin da ake magana akai warrawi na qala sigatal umumi li dhannihi umum al amma shi marwayacin hadisi sai ya ruwaito siga ta umum dan yana tsammanin hukuncin ya shafi kowa da kowa wa hakaza hakaza mathala shurrahul waraqat haka malaman da suka yi sharhin al waraqat dinnan na juwaini suka yi kawo misali wa huwa ra'yul aktharin ala ra'yu aktsar usuliyin wannan ko shine ra'ayi na mafiya yawan malaman usulu bala mu fito muku da hukuncin ashifa a fili ku gane da ka'ida ta addinin musulunci idan muka hada kuɗi ni da malam sani muka sai floti mai girman 100 by 100 a hukunce in zamu raba ni na da nawa 50 by 50 shi ma yana da nawa 50 by 50 to kila ma mun zo mun yadda ni nike da na bangaren gabas shi yake da na bangaren yamma amma ba mu sa iyaka ba har yanzu takaddar ba mu sa iyaka ba sannan ba mu je an raba certificate din nawa daban nashi daban ba amma dai fili namu ne amma ni na san na bangaren gabas ne nawa shi ko 50 ba 50 na bangaren yamma ne nashi to wannan shine irin jihar din da ba shi halatta in sayar da nawa sai da izinin sa shi ma ba shi halatta ya sayar da nashi sai da nawa kaga kenan ba kowane jihar ba kenan dan manzo Allah ya riga ya ce fa iza ضربت الحدود وفإذا صرفت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة yace amma idan an riga an sanya iyaka an gane ku? mun yi katanga a tsakiya ga na floating ga shi. to ba da incin yace ban isa yin sarba sai da izinin sa ko ni in ce bai isa yin sarba sai da izini dan an riga an same iyaka idan wani zo kalli wannan hadisin qada bi shufa'at al-jar sai dauka dukkan makoci bai halatta bai sayar da floating sa ko gidansa sai inda makocin sa ya mai amma a wancan hadisin manzo Allah ce a'a wannan ana nufin kafin a sa iyaka ko shinge idan muka sai gona ɗaya sai muka yi iyaka a tsakiya an san wannan tawa ce wannan tashi ce muka yi floti sai aka yi iyaka a tsakiya aka yi katanga a tsakiya wannan nawa ne wannan nashi to ya halatta in sayar da nawa ba da izinin sa ba ya halatta in sayar da nashi ba da izini na ba amma idan gonar ɗaya ce ba mu raba ba duk da an san a kiyasi yana da rabi ina da rabi duk da an sani kila ma shi yake da ta bangaren ma ina da ta bangaren gabas to ba shi halatta in sayar sai da izinin sa ba shi halatta ya sayar sai da izini na in ya kawo wani zai saya na ce ni ban yadda baka sayarwa da wani shi kiran ciniki ya tashi ashe kenan lafazin aljar anan la yashmal jami' aljiran ina fata an fahimta abin da yake nufi aljaru almusharik jar makwabci wanda yayi tarayya da kai cikin mallakar abin amma ba wai aljaru almulasik ba jar wanda yake makwabci wanda gidanka na damfare da nashi ba shi ake nufi ba almusharik wanda kai da shi kuka mallaki abin kuma kafin a sa iyaka ina jin mun fahimta ويرى آخرون ويرى آخرون ومنهم ابن الحاجب والعض والآمن ومنهم ابن الحاجب ومنهم ابن الحاجب والعض والآمدي والشوكاني أن هذا يعم كل جار لأن الصحابي الراوي عدل عدل عارف باللغة فلا ينقل صيغة العموم وهي كلمة الجار المعرفة بلام الجنس إلا إذا علم أو ظن العموم ومثل هذا يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستغراق فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب وهذا هو الراجح قال الشوكاني قال الشوكاني فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها لأن حكم المثلين واحد وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس والله أعلم wannan wata rigima ce ke wayar akharun waɗansu cikin malaman usulun su kuma suna da wata muhangar kamar su ibn al-hajib da adud da al-imam al-amidi da ash-shawkani suna ganin anna hadha ya ummu kullu jar suka ce a su wannan hadisin ya shafi kowane jar dukkan makauci bai halatta bai sayar da wani abu nan sai ya tattu tattauna sa suka ce ya shafi kowa da kowa saboda me suka ce li anna sahabi arrawi adlun domin sahabin da roto na hadisi adali ne arifin bil lugha kuma ya san lugar da yake magana da ita ba koyon larabci yake ba ya san shi fala yanqulu sigat al umum wa hiya kalimatul jar ba yadda za ya kawo sigar take ta ala al umum ita ce al jar kaga al al ism al wahid al mu'arraf kenan billah wanda sigar ce min sigar al umum ba yadda za a yi amfani da ita illa idza alima aw dhanna al umum sai in yana da tabbas din umumi ake nufi ko yarin jaya cikin zaton sa haka wa mislu hadha yufidu al umum to irin wannan ko dole mu dauke shi akan umumi li anna lama ghaliban lil istighraq domin galibi ita lamun ta fi zuwa lidlala ala al istighraq fa hamluha ala al ahdiyya mu zo mu dauke ta mu ce lam al ahdiyya ake nufi khilaf al zahir wannan ya saba zahiri wa khilaf al ghalib kuma ya saba wa galibin abinda aka sani a lugha din wa hadha huwa ar rajih yace wannan shine rajihin zance wato a shufa ta shafi kowane jihar qala shaukani shaukani yace farjuhanu umumihi wa da'afu da'awa ihtimali kaunihi khassan fi ghayat al rinjayan umumi a cikin wannan hadisi da raunin daukar cewa wai ya zama khas ne ba ami ba fi ghayat al to wannan shi yafi fitowa fili wa li'annahu mu'ayyadun bi umumi shari'a kuma shi wannan hadisi za a karfafe shi daga mamman nasoshi na cikin shari'a li kullin nas da suka shafi dukkan mutane wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hakama bi qada'in manzo Allah idan yayi wani hukunci fi waqi'atin muayyana a cikin wata waqi'a da ta faru kan wani ko biyu summa hadasa lana misluha sai wannan waqi'a da ta zo ta faru a gare mu bayan shudewar annabi wajaba ilhaquha biha ta yanzu sai mu riskar da ita da hukuncin ta da li'anna hukmul mithlain wahid domin hukuncin duka ababan guda biyu ɗaya ne waho ilhaƙun ilhaqun bil lafzi la ya ce kar ku ce mun yi kiyasi in mun yi haka a'a mun riskar da lafazi ne da abin da zai iya shiga cikin ma'anarsa ba wai kiyasi muka yi ba ina jin mun fahimta to sai mu dakata haka idan mun zo sati mai zuwa sai mu naƙashe wannan abun ku yi nazarin sosai kun ga ba lokacin da zan tsaya yi ta dogon sharhi yanzu lokacin ya riga ya kare kaf sai ku yi ta nazarin sa musamman wannan da'ira ta umumi din idan muka zo sati mai zuwa Allah kallon mu bada minti goma ko sha biyar din farko na tattaunawa ne sannan sai mu shiga cikin khas amma lalle sai kun yi nazarin sa kar zo ni kadai nake magana ni kadai in yi tambaya in baka yana ansa a in yi tambaya ku bada ansa to shine mun yi tarayya mu duka kenan to ba sauran wani lokaci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai ayin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga nafila yake su kuma farilla suke yi kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki cikin littafin sa ahkamul qur'an cikin tafsirin suratu ali imran tabbi yace wai to kuma ana iya bin masabuki shi ma wannan ita ma mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai mazhabin imamu malik ibn anas da mazhabin abu hanifa suna ganin masbuki ba za a bi shi sallah ba amma a mazhabin imamu shafi'i da na ahmad bin hanbal suna ganin masbuki za a iya bin su sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato ya zo ya samu wani abu na sallah bai samu sallah gaba ɗaya ba yayin da ya tashi yana cika abin da yake kansa din nan to shine wai zaka iya koyi da shi idan ka shigo masallaci ko ba za ka yi ba shi ma dai wannan al'aslu shine zaka iya bin su sallah ba wani dalili da ya zo daga annabi wanda ya haramta bin su sallah kuma ko da a malikiyance da suke da aka ce shi masubuki ai duk ko a malikiya an yadda yayin da masubuki ya tashi yana biyan abin da ke kansa na sallah suka ce fa huwa kal musalli wahdahu ko da haka ce fa huwa kal musalli wahdahu daidai ke da mai shi kadai idan ba ta kama shi kaga sai yayi idan kabli ta kama shi sai yayi tunda yanzu ba tare da liman yake ba wanda yake sallah shi kadai ko kaga zaka iya bin sa wannan shine abin da yake jarin alal qiyas abin da yake gudana kan qiyasi wan nazarul fiqhi Allahu a'lam sai tambaya ta uku yace wai shi maganar hijabi na mace riya suka wannan dole ne ko kuwa ba dole bane ba abin da ya shafi rafe fuska malamai sun yi saɓani kan wajabci ko rashin wajabci musamman dai marubuta na wannan zamanin cikin manyan malaman duniya da Allah arzuta mu da su su malaman kasar Saudiya gaba daya irin su mufti din Saudiya a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz suna ganin rufe fuska wajibi ne wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana ganin rufe fuska ba wajibi bane ba to ba wai girman kowa ko abin da dinsa zamu kalla ba dalilin da ake kafa hujja da shi a gaskiya dalilai na shari'a sun nuna rufe fuska ba wajibi bane ba idan an rufe dai mustahabi ne amma ba dole bane rufewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ganin mata fuskan su a rufe ba tare da ya ce ku rufe a bude kai ba tare da ya ce ku rufe ba kuma gashi ku kalli suratul nur Allah ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum fadawa mummunai maza su rufe idanunsu me ake nufi da rufe ido ma'ana su daina kallon mata inda a ce fuskar a rufe take sai an ce ka rufe idanka ashe tana bude ne shi yasa kai aka bukaci kai me wannan shine abin da ya tabbata lokacin da annabi je hajjin bankwana wata mace ta zo tana masa tambaya sai fadl ibn abbas yana bayan annabi da matar ta ta fuskar ta bude tana wa annabi tambaya sai fadl ibn abbas ya leko yana kallon ta haka sai annabi haka ya ture fuskarsa sai sake leko wata nan gefe yana kallon ta sai annabi ya sake ture shi haka yana saurayi haka matashi to saboda kaga da a ce rufe fuska wajibi ne da sai annabi ce rufe fuskar ki amma bai ce rufe fuskar ki ba sai rinka ture shi mai kallon ta dan ya hana shi kallon ta saboda haka rufe fuska dai ba wajibi bane amma idan an rufe to wannan kuma ba laifi bane ba ina gani a tambayar na ku kan saba mazhaba suna gan cewa koyaushe manganin mu yana saba mazhaba ne ba haka bane kasancewa mai sallan nafila mai farla zai iya bi shi hadisi mai tabbata ba na aiki ma'azuma kawai ba kuwa ya tambata cewa manzala zai tafi cikin yaki zai yaki yana cikin tafiyan yaki kamar ranar gazwat na abin nan hudebiya ya yi raka biyu da jama'a na daya suka yi raka biyu tare da shi kowa ya san musafir kuma sallarsa raka nawa ne raka biyu ne shi da ya runduna daya wanda ya raba su su raka biyu suka yi salamu alaikum sun tafi shi ya tashi a tsaye kuma shi kaga shi ba musafir mai tafiya ne raka biyu shine nasa na farilla shi gima suka sake dawa suka bi shi ya raka biyu nasa na raka biyu karshen nafila ne masu bi sa farilla ne na fata ka gane shi kansa aikace nafila ya masu sallan juma ba na aiki mu azuma kai hadisi ne karara cewa manzo Allah yana sallan nafila aka bi shi da farilla to wani irin mangan kuma mutum zai haka zarika shi mazhaban malikiya a cikin malikiya suna nuna cewa mutum ne ya zo ina cikin sahu shan wuce masa raka uku sha imam alwalan ya karya shi na gyawawa shi ya gyawo mutum da ya zo karshen sahu ya zo raka ya wuce masa raka uku in ya ci gaba zai bada sallah ko zai bayar ba wanda limam alwalan ya karya ya gyawo shi ya zo shi kuma bai taba samu raka ko ba zai liman ko zai yi ba sunan mai to shi kenan magana ta kare wai zance dai a ce wai kai to shi ma masruki ne shi ma kun jira shi kafin ma dai duk waɗannan fahimta ce ba gane Allah ya samu dace tambayar ta gaba wai menene hakikanin fata kamar ta musu aiki da fata musu ma'ana ko an je me magana a ta. me kike zo ka ne me kike ba ta wanda aka na yarda amma mushe eh jaizi ne amma ka me shi ka ce me hukunci sa dai duk fatan da aka jema shi a mai kasance dabban da ake yankansa dabban da ya halata ci dabban da aka yanka shi halata ci amma don an yi jema fatan jaki ba yi komai ba ba abin zai iya yi amma abin da ake nufi shi ne fatar dabba wanda ake in an yanka shi za a ci wannan shine rajin kaulin malamai saboda manzo Allah ce yake cewa ayyu ma ihabi za dubi ga faqad tahura duk fatan da aka jima shi ya riga ya fito daga cikin najasa kuma zuwa cikin tahiri to wata hadisin da ya kayyada wannan umuman saboda ayyu ma a cikin lugha arabiya ayyi yakan zo ne siga umuma kuma ga ihabi na kira ce a hada kan ayi duk baki da ya fata ko da fata mutum ne aslan dan an bai wannan hadisi to amma da yazo ya ce jefan fata shine abin nan zaka'isa saka ke cewa mana shi a'a ba sarkin ba shine zaka'isa kamar yanka shi to saboda haka duk fatan da aka jema shi dan ka an yanka ne to ga yanka kuma na yi ne dan da ake ci Don an yanka ne an yanka biri so daga bakara zuwa arewa za ci ne ba za ci ba to saboda haka abin da yake ake ci ake yankawa shine jemawa shine za a iya amfani da shi kuma ba dama mutum isar da fatan mushi da ba jima shi ba haram ne shi an jima shi zai sayar da shi kuma zai iya sallar da shi shine raji magana wanda mutum ke so kuma koma kafi ne ibn abubar a can akwai sabani uku wanda akwai ra'ayi imam maliki akwai ra'ayi ban ba akwai ra'ayi kuma daidaikuwan malamai ra'ayi karanci karanci na maganar imam maliki daban kuma da raji maza ba cewa zaka iya saka shi kai sallah maza ka iya sun fara a yi sallah da shi ba komai saboda haka wanda yake sa bal wanda aka fito da shi turai aka jima shi shi yi sallah da shi ba komai to sai tambaya ta magana zuwa eh, zuwa sujada wai da gwiwa ake zuwa ko da hannu duk abin da ka yi daidai ne shi ne rajima in kayi da hannun yadda in kayi da kafa daidai ne da ko da mangana ce yake bukatan sauran bangare akwai malamai da suke a kan gwiwa ko wanda suke a kan hannu amma raji ta cikin akwai malamai duk abin da kayi daidai ne shi na abin da yake fi ka yi da gwiwan ka yi da wanda alhin ka kayi su jira da yin da so to sai tambaya akan maganar shi ma na hukuncin eh, julus istiraha zama da ake yi a kowace raka jalsatu istira ba julus jalsatul istiraha ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukuncin su cikin sallah ba wajibi bane ba hukuncin sa mustahabi wanda yi yana da lada wanda bai ba kuma sallar sa ta yi kuma ba wai annabi yayi shi bane bayan ya tsufa akwai malaman da suke tawilin waɗannan hadisai su ce annabi ya yi wannan bayan ya manyanta duk cikin ruwayan hadisin ba abin da ya nuna haka fassara ce ko ƙarin bayani daga bakin waɗansu cewa annabi ya ne bayan ya manyanta ba haka bane ba ƙarin bayani abin da ma jafar fada akwai wanda suke so su yi kokarin su dafa wannan hadisi saboda son zuciya mu ba mu tirsa samu tun yi sunna wannan sunna ba musta'abi ne to amma ka kuma buhari ya bawa ba wannan hadisi malik ibn huwairi shi ya ruwaito hadisi wajen manzo Allah ce sallu kamar ra'aytumul musalli shafin mai zaka ina daga cikin wofin da suka zo karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ruwaito wannan hadisi da ya zo a cikin cikin shafin sahabban da ya tare ya je ziyarar manzo Allah da su da kuma sauran tabi'ai shi ya zo ya ce na zo ne koya muku sallah yadda na ga manzo Allah yana yi ba ba kan lokaci ba ne kuma ba wai ina nufi sallah ba ne zan nuna muku sallah yadda manzo Allah yake yi shi da yi shi da ya gyara sa istira kafin itashi shi tabi'an da suka gan shi da sauran sahabai shi suka gan kagin sallansa ya yi daidai da amur bin salama shi kana hala shi ne liman masallaci su shi ma sahabi ne to kagin wannan sahabin guda biyu musamman mark bin huwairis shekarunsa sha matasa kuma wanda suke cikin masallaci yawanci tabi'ai ne su kuma girma kai su suke yi wannan gyara su tira su kai shekara sittin ne ko shekara arba'in to sau da haka mutum yake dauka wannan magana fada wannan sun su zuciyarsa musamman mutum da ya kanta tafsir alam wannan samu ya yi meri a kan cewa ya ta kisra ba sai da ita shi manza na yi wani ita ne ne kuma can buhari shekaru da ya wuce zagin buhari ba ba a cikin buhari saura ka magana ba sa magana ce ba ifa ba a dogara da shi Allah ya samu dace tana tambaya wai mace wadda aka saki idan tana cikin idda tana izuwa wurin wa'azi kuma tana izuwa masallaci a ta gona ma za ta tafi ba wai masallaci gona can karshen duniya ta tafi gona ta nema abin da za ta ci mata je wa'azi ba ya je ta tarin ba na gida wa'azi ba abin da zai hana ta yin wa'azi kuma zuwa masallaci ba wanda ya hana ta shi zuwan bikin banza da yawon banza da ba yarda ba ko a je wajen independence wajen wasan banza da ake na turawa ba za ta ba amma gonar da bata da abin nan yanzu muna Allah ya kawo ne tana da abinci ta je ta dauko shi ta zo ta ciyar da abinci da ayan da ba wanda yana ta Allah ya samu dace na tambaya wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wakan janaba iri nawa yi annabi sallallahu alaihi wasallam da yin ne nau'in wankan farila ne ko kuwa wankan siffar wankan janaba ne siffar wankan janaba wankan janaba abinda muka sani dai nau'i guda biyu ne amma suka yi kamar juna ne wata nan gashi yana da yawa ya alwalan shi fara wanki nan ya mini kafin wanki nan wata nan kuma shi kawai sa annansa ijika kansa su uku ba wani wa kai amma duk waɗannan bai taba fasa yin alwala ba kafin yi wannan abu shi wani siffan da ya zo amma cewa siffan ce a wanke nan uku a sake wanke wannan uku kamar kirista da shaujin kai ne ke raba shi wanke su wannan shi ne tabbata amma mutum kana jin sanyi don in ka zuwa ruwan zai zama tashi an karka fara wanke wannan yamini kafin a nan wannan da hadisin cewa ta tayammu wannan ba komai amma ka da shi cika jini Allah ya samu dace ƙarin bayani shine ko da mutum bai alwala ba kuma wanka ya yi dan akwai hadisi cikin sahih muslim da yake nuna ingancin wankan janaba din ko da mutum bai cikin sa ba sai dai ita alwala din a cikin wanka da ma hukuncin ta ba wajibi bane ba sai dai dan mutum ya yi ta tayi ya to ya samu karin lada kenan saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum bai yi ta ba kuma wankan ya yi matukar ya game jiki da ruwa kuma ya yi niyya wannan shine abin da ake bukata wajen wanka din kuma ko da bai yi alwala ba kasancewar ya yi wankan janaba din idan ya fito kuma zai iya yin sallah da shi matukar bai yi wani abu cikin abubuwan da ke warware masa alwala ba saboda idan alwala ta same ka kuma wani abu da ke wajabta wanka ya zo ya same ka to lokacin da kai wankan janaba ka wanke har alwala din gaba ɗaya kenan saboda haka ko da ba kai alwala cikin wankan janaba ba za ka iya yin sallah da wannan wankan na kuma sai wai suna tambaya menene hukuncin namijin da baya adalci tsakanin matan shi kuma da menene tsakanin gobro da mai almi a karin bayani lalla na ganye da malamin ya yi bayana nan wai su a cikin ku suna karanta fatawa na ibn bas inda malam jafar ya fada haka ne amma ra'ayi ibn baz shi ke gan cewa in zaka yi wankan jama dole shi kai alwala shi fatawansa ne har abadan kuna ga muna yin magana ba wai kan ra'ayi ba ne saban malamai na amma aka gani raji ne ake fada kar daga wani gani wannan kuma ta rigima cewa da malam jafar ya fada haka ga yin ibn baz ya ce ai kafin ibn baz ya ce an yi fatawa duniyan nan ina nan malami ne babba to amma raji mangana ko wanda suke gan cewa wankan wundar wankan shi kansa ma tafiya da alwala yake amma shi bin ba ke ce min babu aula mutum shi shayi alwala na fata gani saboda karci karci kar mutum zai karanta kuma idan cewa shi mai kake ci ka kuma me yi wai. bambancin mai arme da mara arme bambancin gauro da mai gauro gauro bambancin su e bambancin sa a bayyane ki duk wanda ya aure ya cika rabi a jininsa wanda kuma bai aure bai na nan a gefe amma jisan da suka zo na kirya cewa goro sun fudansa a cikin wuta yake wannan duk kiryan banza ne ba shi da asiri lalla mai goro wanda yake kiyam laili yake azumin sa litinin da alhamis ba karamin mutum ba ne mutum ne mai tsoron Allah Ba yadda za ce da shi shi wanda baya adalci a tsakanin matansa dama tashin ciyama su za kalle su za a raba shi ne jikinsa guda biyu ita soyayya ba mallaki maka soyayya ba kai sa ba samun farin ciki ko hushi ko soyayya baka da dakila a ciki Allah shi ke ba mutum matan ka guda biyu a kowanne zaka so ta ba yin da zaka yi amma ka nuna duniya cewa ita ce a gaba baka yi sama ka adalci ba za ka yi ba amma ka fito ka rara ayya zo nan ko ina za ta bije sai wancan ayyan wancan kuma ta zama mu'allaka ba daidai ba ne to saboda haka ana suka yi adalci a wajen raba kwanaki ne a wajen siyo masu kaya ne a wajen maganganun da zaka yi masu ne amma soyayya na maili na wanda ranka ya fi so ko yayanka kana da wannan amma ka fito duniya ka nuna mutane wala ba yadda ba sha lance ka wannan shine daidai bayan da za a yi da shi mace son zuciya irin na wutan nan ajiya ta mallake shi shi duk komai abin da ake shi an shawarci ajiya waɗannan kamar su ba mata aure ba ne wannan maguzanci ne bai kamata ba ranar tashin ciyama za a raba ka biyu an za ba za ma sau in Allah ya ce in ba ku da iko ka in ba ka da iko ka adalci ka yi daya fanki huma lafi minan nisa'i ce ce masna sulasa warba fa in khiftum me eh kuna jin adalci ba za ka iya ba to kuma dayan ka rike dayan la sharika laha ya fi maka na'am karin bayani a nan gurin Shi ne kar wani ya haɗa wannan da hadisin da muka karanto dazu na cewa an tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka fi so ya ce Aisha wani zai ce to kila yana gurin kamar zai dan rikitas gaskiyar al'amari babu rikitaswa soyayyar zuciya babu yanda za a yi ka iya daidaita tsakanin matanka ka je yadda kake son kande haka kake son rabiya wannan ba zai yiwu ba ubangiji ta'ala ya nassanta wanda ya ce walan tastati'u an ta'adilu bainan nisa'i walau harastu ko da kun so ku daidaita tsakanin mata ba za ku iya ba ba inda za ku iya in dai san zuci ne wannan soyayya cikin zuciya wannan ba za ka iya ba amma a aikace dole ne kai musu adalci adalci wajen ciyarwa abinda ka ba waccan ka ba waccan adalci wajen tufafi irin darajar zan da za ka saya waccan irin za ka saya waccan adalci wajen kwana adalci wajen duk abin da yake na zahiri shine ka yi amma adalci na zuci ba za ka iya ba ka ce sai ka daidaita su da haka annabi sallallahu alaihi duk da cewa ya fi son Aisha a zuciyarsa amma bai taɓa fifita ta kuma a kansu shi yasa ko da lokacin da yake cikin cutar ajali haka ake yawo da shi yau a kai shi can ɗakin gobe akai shi can ɗakin har sai da jikinsa ya yi nauyi sai ya tara matansa ya ce ku yi izini ku yi afuwa ku yi rangoyi mana in zauna a ɗaki ɗaya shine ɗakin Aisha suka ce mun yafi sai da ne mu izinin su kafin ya haka kaga ko in ya ga dama ai zai iya tirsasa su kuma Allah na iya goyon bayan su ta fuskar wahayi amma dan annabi koya mana adalci sai da ya nemi alfarma suka ce sun yafe sannan aka yi jiya sa dakin Aisha har Allah ya karɓi rayuwarsa karshe kuma aka binne shi a wurin da haka dai kun ji bambanci tsakanin wancan hadisi da kuma abin da muka faɗa ne wannan sauran talibin jafa hmm? wai yana sanar da taliki game da wannan matsalar isba dare gobe da safe mala abdalla zai fara insha Allah shi malai yi kuma shi ayi taliki duk tambayoyi abin da kai ya gamsu amma insha Allah gobe kana son taliki shi a sake da amma dare yayi don ayi karatu ana marmarin sa amma yanzu ayi ma ba za a ji ba insha Allah ne sa dace talikin za a yi sosai abin da ka fara daidai Allah ya sa mu dace addu'an da ake yi ba kowai tashi ana addu'a ani ami kowai